Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya ji mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen house.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 4 ga watan Disamba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Madina Dahir mai shanu. Da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku je rahotannin da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai. Shugabannin kungiyar tsaro ta NATO sun haɗu a wajen birnin London domin fidda wata matsaya ta bai ɗaya. kwamitin da ke kula da fannin shari'a a majalisar wakilan amurka zai zaman sauraron bahasinsa na farko a yau a yayin da ake ci gaba da duba yiwuwar tsige shugaba trump a kasar ethiopia kuma wani mataki da firaministan wato firaminista abi ahmed ya dauka na rusa jam'iyya mai mulki a kasar ya janyo cece kuce To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto akan ƙorafe-ƙorafen direbobi masu tuka motocin haya da sauran masu tuka ababen hawa akan karɓar na goro da wasu jami'an 'yan sanda ke yi. Muna kuma tafi da rahoto a kan makasudin buɗe sabuwar jami'ar koyar da harkokin sufuri a garin Daura da ke jihar Katsina. Sannan kuma za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ƙara jaddada cewa iyakokin ƙasar za su ci gaba da kasancewa a rufe har zuwa wani lokaci. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. assalamu alaikum ga labarin duniya. Kwamitin da ke kula da fannin shari'a a Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat zai zaman sauraron bahasinsa na farko a yau Laraba a ci gaba da binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. A zaman na yau ana sa ran wasu ƙwararru hudu a fannin shari'a za su bayyana a gaban kwamitin don tattaunawa kan matakan da kundin tsarin mulkin Amurka ya shimfiɗa kan tsige shugaban ƙasa. Zaman sauraron bahasin zai gudana ne kwana guda bayan da kwamitin da ke kula da fannin tattara bayanan sirri a majalisar ya fitar da wani rahoto mai shafi 300 wanda ya zargi shugaba Trump da aikata ba daidai ba a lokacin da ya nemi Ukraine ta yi katsalandan a zaben Amurka na shekarar 2020. Shi dai shugaba Trump ya musanta zargin da ake masa na cewa ya nemi taimakon Ukraine a ƙoƙarinsa na ganin an zaɓe shi a wa'adi na biyu. A yau Laraba shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suka haɗu a wajen birnin London domin fidda wata matsaya ta bai ɗaya. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar rarrabuwar kawuna a tsakanin shugabannin kan yadda za a yaƙi ayyukan ta'addanci da wasu batutuwa da suka shafi Turkiyya da Amurka. shugabannin su 29 ciki har da donald trump sun ɗauki hotuna kamar yadda aka saba a tarukan kungiyar daga nan kuma suka dunguma zuwa wani taro da za su kwashi sa'a uku sana yi ana sa ran za su fitar da wata sanarwa a ƙarshen taron wacce za ta mayar da hankali kan yadda za su tunkari ƙalubalen da rasha da china ke haifarwa. wani mataki da Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ya ɗauka na rusa jam'iyya mai mulki a ƙasar gabanin babban zaɓe na shekarar 2020 ya janyo cece kuce a tsakanin manyan jigajigan gwamnatinsa. A cikin wata hirar da ya yi da sashen Afan Oromo na VOA, ministan tsaro a kasar Lema Magersa, ya ce wannan rashin zaman wato wannan rashin zaman lafiya na nuna cewa yanzu ba lokacin da ya kamata a kirkiro sabuwar jam'iyya ba ne. A yanzu dai Lema na wata ziyara a nan Amurka tare da wata tawagarsa da niyyar karfafa dangantakar fannin tsaro na kasashen biyu. A cikin watan Nuwambar da ya gabata ne Prime Minister Abiy ya bayyana cewa za a warware jam'iyya mai mulki a ƙasar. wato Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front a mayar da ita wata babbar jam'iyyar haɗaka wato Prosperity Party. To kuna shan labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar China ta bayyana fushinta kan wani kudurin doka da Majalisar Wakilan Amurka ta amince da shi wanda ke kiran a ɗauki mataki a hukumance kan hukumomin Beijing sakamakon cin zarafin miliyoyin musulmai da ake yi a kasar. Majalisar mai rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat ta samu ƙuri'u wato 407 a cikin 408 da suka amince da dokar da ake kira wato da ake kira Uyghur Act na shekarar 2019 wacce ke yin allah wadai da kame akalla musulmi miliyan ɗaya da suka hada da 'yan kabilar uyghur da kazakhs da dai sauransu tare da sanya su a wasu sansunoni da ke yammacin yankin Xinjiang. Dokar za ta sanya wasu hukumomin Amurka da su shirya rahotanni kan musgunawar da China ke yi wa wasu musulmi. Za ta kuma yanke hukuncin da ya kamata kan jami'an China da ke da hannu a lamarin. china dai ta musanta dukkanin zarge-zargen da ake mata tare da cewa waɗannan sansanonin an kafa su ne domin yaƙi da ta'addanci da kuma koya musu sabbin abubuwa shugaban iran hassan ruhani ya kira da a saki masu zanga-zangar da aka kama a cikin wani gangami na baya-bayan nan da aka yi sakamakon hauhawar farashin man fetur. ya jaddada cewa in har dai wato in dai har ba sa dauke da makamai kuma ra'ayinsu kawai suka fito bayyanawa to ya kamata a sake su a ranar 15 ga watan nuwamba ne aka yi ta fama da zanga-zanga a duk fadin kasar bayan da gwamnati ta bayyana ƙarin kashi 200 kan farashin mai daga bisani dai jami'an tsaro sun dakile zanga-zangar sa'annan suka kuma rufe kafar yanar gizo na kusan mako daya a duk lokacin kasar. a farkon makon nan ne kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce akalla mutum 208 ne suka rasa rayukansu a yayin tarzomar kuma a cewar amnesty ɗin hakan wata alama ce da ke nuna yadda jami'an tsaron suka yi ta kashe mutane yadda suka ga dama. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da farko za mu fara rahotannin namu daga jihar Legas a kudu maso yammacin Najeriya. Direbobin mota a yankin da sauran masu ababen hawa sun koka akan yadda wasu jami'an 'yan sanda ke ci gaba da karbar cin hanci akan hanyoyin wannan yankin da kuma irin barazanar da jami'an ke yi masu. Wakilin murya Amurka Babangida Jibril na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. direbobi da sauran masu amfani da manyan hanyoyin najeriya musamman ma dai tsakanin arewa zuwa kudancin kasar suna ci gaba da kokawa game da yadda 'yan sanda da sauran jami'an tsaro ke ci gaba da karban na goro a hannun direbobin labarin da a wani lokaci ma yakan kai ga hasarar rayuka kamar da yadda ya faru a ranar litinin dinnan tsakanin wani dan sanda da kuma direban babban mota inda rahotanni suka ce dan sandan ya bukaci direban motan ya bashi naira ɗari na goro amma kuma direban ya ce ba shi da shi daga bisani dai ja in ja tsakanin yan sanda da direban ya kai ga sun kashe shi har lahira al'amarin da kuma ya haifar da karamar zanga-zanga ko da yake dai hukumomin yan sanda da sauran jami'an tsaro na bayyana cewa suna iya bakin kokarin su na ɗaukar matakan da suka dace na hana cin hanci da rashawa akan hanyoyin kasar bisa ga dukkan alamu dai har yanzu ana ci gaba da fuskantar wannan matsala kamar da yadda wasu direbobin motan da kuma masu bin hanyoyin da ba su son. ambaci sunansu suka shaida mani. kuma ga wayoyin sunan yanzu na a shagamu interchange wanda aka ce su gadi pipeline sun fito hanya sai su tsere hanya a kasa go slow tun daga shagamu interchange har ibapo suna karɓar naira dubu-dubu a hannun direbobi suna wahalar da su suna yi musu duka in direba ce ba shi da kuɗi in ka fita daga lagos tun karfe shida na yamma za ka tafi arewa wallahi shagamu interchange din nan za a delay dinka har zuwa asuba baka wuce nan wajen ba satin nan na tafiya na je gida ka gara wallahi yan sanda sun tare ni a hanya suka ce ko da yake sun ce dai in ba su na ruwa to ba sai na kawo takardu ba sai na kawo naira hamsin na basu to amma bisa ga wannan kudi da na bada sun tare wayan su masu mashin naga suna an san takardu wayan suna an san kudi abubuwa dai ga nan dai ba a cewa a tsaya ana bincike ko ba gaskiya ba to ko me yake haifar da haka to gaskiya ina ganin kamar gwamnati tana da sakaci game da albashinsu ko ba gaskiya ba kuma ko da yake yanayin wa'inda ake ɗauka aikin 'yan sanda kaga akwai mutanen kirki akwai na banza wasu na aiki tsakaninsu da Allah ko ba gaskiya ba amma wasu suna yi saboda neman abin duniya wasu ko nawa za a basu sun saba jinin ya riga saba sai sun a shi wannan kuɗin ko ba gaskiya ba don haka gwamnati ya kamata tashi tsaye ko ba gaskiya ba a yi bincike a kai wanda ke da hannu a ciki a yi maganin irin wannan baza gurbi din bai dace a ce ana an san kuɗi ana ba su kuɗi ba kuma su zo suna an san kuɗi a hanya ko ba gaskiya bai da kyau duk dai kokarin jin ta bakin kakakin hurdar yan sandan najeriya chris umba ta wayar tarho ya ci tara to ko me ke haifar da irin waɗannan matsaloli da ya kici ya cinyewa tambayar kenan da daiwa wani tsohon jami'in sojan najeriya alhaji usman lafai shatiman lafai daya misali pay din su ma is poor sannan maka ba maka kara musu kuɗi ba ceket kamar albashi eh gaba albashi misali yanzu ka ba mutum command target din naka bashi eh, making sure cewa wuri kaza is safe ba wannan ceki din su da commanders din amma ka baka wuri aka yi ceki din ka dole ka samu guda a fara cekin su commanders din in aka baka wuri ka yi manager a yi cekin kai ma kai it's not enough a ce kai ka commander ka kai dai ba cekin din ka ba cekin din su yanzu dai a yanda direbobi da sauran masu zirga-zirga a manyan titunan Najeriya ke ci gaba da fuskantar karban na goro daga hannun jami'an tsaro a waje daya an tsara ido domin jin matakin da rundunar 'yan sandan Najeriya da sauran hukumomin tsaro za su ɗauka na magance irin wannan matsala da ya ci ya kicin yawa. babin gajibirin murya amurka daga Legas. madalla a gaida baban gida Jibril. To ma sauraro a shirin na daren yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan dangantaka tsakanin direbobi ko kuma masu ababen hawa da 'yan sanda da ma sauran jami'an da ke a kan titi. To yanzu kuma za mu taɓo fannin ilimi. A cikin makon nan ne aka yi bikin buɗe wata sabuwar jami'a ta koyar da harkokin sufuri a garin Daura da ke arewacin Najeriya. wani kamfanin kasar china ne ya yi kwangilar gina wannan jami'ar da ake sa ran za ta kawo ci gaba sosai a kasar wakilin murya amurka nasiru adama el hikaya na dauke da karin bayani an gudanar da taro na musamman don azahar sashen gina jami'ar sufuri ta najeriya a garin daura da ke dabda kan iyakar najeriya da jamhuriyar nijar ministan sufuri na najeriya rotimi a ya jagoranci kaddamar da aikin gina jami'ar da aka ba wa kamfanin kasar sin gwamnatin katsina ta ba da makekin fili da ya fi kadada 413 don gina wannan jami'ar da za ta rika koyar da kimiyyar lamuran sufuri a mai cewa mai da martani kan masu korafin dalilin gawa jami'ar a daura yana mai cewa masu ra'ayin na faɗar haka ne saboda daura mahaifar shugaba buhari ce ministan ya ce samba ya ɗauki matakin kafa jami'ar a daura don samun wata riba ba ce kazalika yana mai karfafa cewa ai daura cikin najeriya take ba nijar ba ko ma ƙasar biyafara ta yan aware Shin wannan ya amsa albashin shugaba Buhari na al'ummar da ke cewa ba su shaida ribar mulkinsa ba bayan zuba masa miliyoyin ƙuri'u? Mu za mu ci gaba da yin tsari da amfani da arzikin ƙasa ya zama na an kawo fitila yadda daga mai askin baba zuwa mai dafe-dafe da ma'adinai da sauransu sun samu wuta a rage wahalar neman gas da fetur da i pass my neighbor duk da irin waɗannan abubuwan ya zama na wato sha'anin rayuwa gwamnati ta iyakar ƙoƙarinta ta ta kawo mutane sauƙi arzikin nan na ƙasar nan ne ba wani wanda zai huto ya riƙa kumburin nashi ne na fara jin labarin wasu 'yan najeriya sun fara kagara suna cewa gafara sa mu ba mu ga ƙaho ba to da yarda allah za a ga shanu nan suna da ƙaho tuna bayanin na shugaba buhari kenan da ba mamaki minista a kaikaice ya kai jami'ar daura suna na kwamarat aliyu aminu waziri ɗaya daga cikin ɗan maya na arewacin najeriya da ƙasa gaba daya. canji domin canji matakinta ne tun daga farko canjin ya sa aka zaɓe ta ina kira ga shi kansa shugaban ƙasa general muhammadu buhari wallahi tallahi ya kamata ya kalli talakawan najeriya ya nuna sun gamsu da shugaban kasa sun gamsu da tafiyansa sun gamsu da mu'amalarsa to ya kamata lalle ya juya ya kalli waɗanda suka gamsu da shi Rotimi Ameti ya kara da cewa dalilin aikin shimfiɗa layin dogo daga Legas zuwa Ibadan an samu yarjejeniya da 'yan ƙasar Sin ɗin don koyar da ɗaliban Najeriya fasaha sufurin jirgin ƙasa. Yanzu haka dai kamar yadda Ameti ya bayyana akwai ɗaliban Najeriya a Sin su sattin da tuni suka shiga aji na biyu a karatun digiri na sufurin jirgin ƙasa. Hakanan ya ce wasu casa'in ma na tafi. yanzu dai za a jira ga tasirin wannan jami'ar ga tattalin arzikin al'ummar yankin da ke fama da rufe kan iyaka. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja. madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. A daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da yin korafi kan rufe bakin iyakokin kasar, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ƙara jaddada cewa iyakokin za su ci gaba da kasancewa a rufe har zuwa lokacin da kasar ta tabbatar da cewa an daina yi mata zagon ƙasa a fannin tattalin arzikinta saboda irin abubuwan da ke faruwa a bakin iyakokin ƙasar da makwabtanta. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa na ɗauke da ƙarin bayani. dangane da haka na tuntubi malam garba shehu kakaki a fara gwamnatin tarayyar najeriya domin karin haske dangane da wannan sanarwa da gwamnatin ta bada eh, to ai abubuwan ne ka san sai a hankali a hankali suke kara bayyana irin illar da ake wa tattalin arziki na najeriya ta wannan harkoki na smogel a fita da namu da muke bukata ko kuma a shigo da haramtattu gida kwayoyi makamai maganan nan kana yana magana akan man fetur da ake cewa ana amfani da shi a Najeriya yanzu daga rufe boda dinnan yanzu ya zama kusan fiye da kashi talatin na man ake cewa wai ana amfani da shi a Najeriya yanzu ba abin nan kaga wannan ya nuna fita aiki da shi to ba ma gama ba amma muhimmin abu shi abin da ya nuna haɗin kai ake nema na makotan kuma ya yaba wa shugaban kasar Nijar Muhammadu Yusuf ya ce Muhammadu Yusuf ya fara ɗaukan matakai wanda yake har ma'aikata aka lama. kuma ya ajiye doka cewa yanzu daga yanzu bai yadda a shigo da kaya haramtattu cikin ƙasar sa Najeriya ba saboda haka wayan abubuwa su ake dubawa kuma su za su sa a sake duba shi wannan lamari. To amma ya yi maganar kamar matsalolin da ake fuskanta dangane da maganar abinci da maganar walwala da mu'amala ta yau da kullun da ke akwai tsakanin 'yan Najeriya da makwabtansu. Ba ganin kamar takurar ta yi tsananin da ya kamata a ce an fara duba hanyar da za a warware matsalolin da suka kawo ruhe iyakokin nan ganin koke-koken da al'umma ke ta yi? A'a magana da aka yi wanda yake a wannan zama da aka yi shine maganar man fetur da aka hana sai da shi a gidajen man da suka kusanci iyaka da kilomita ashirin wanda kuma abin da yake bayani a wannan lokaci shine mutane su yi haƙuri an san akwai tunda ko garin su ita kanta garin daura da muka je ai babu gidan mai guda ɗaya da aka buɗe ana sai da mai amma abin da ya nuna cewa a yi haƙuri kastam ne suke yin aiki don su tantance gidajen mai nan wanne ne gaskiya karɓar mai suke suna sayarwa wanne ne ake amfani da su don yin smoga idan aka gama wayan abubuwa ai za a sake duba wannan lamari na sai da mai a bakin yaka to amma akwai wani dan majalisa mai wakiltar garin daura wanda ya fito fili ya yi tur da Allah dare da rufe iyakokin don yana cewar badakalar da ake yi ana nan ana yi kamar bodan ma ba a rufe ta ba don haka ba ganin wannan babban eh, hujja ce da ya kamata a saurari majalisa wanda ta yi kuduri na cewa a duba rufe iyakokin nan a ni kuma sai nake ganin kamar a'a cewa gyara kayan ka ne kuma ka ce ba wai sauke mu da ba kenan ba tunda dai ya ce a yayi kira ga duba wannan lamari ita kuma gwamnati da yake mai saurare ya ce ai dole za ta duba ta ga cewa amma akwai wasu kafofi da yake ba toshe su ba wayannan kafofin yanzu za a yi amfani da wannan dama don a toshe su malam garba shehu kenan kakaki a fara gwamnatin tarayyar najeriya a tattauna da ne da shi bayan da ya ba da sanarwa cewa shugaba buhari ya kara jaddada rufe iyakokin najeriya da makwabtanta domin ci gaban najeriya ne umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe goma da minti goma sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum mu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne Briska Das 'yar asalin ƙasar Najeriya da ke nan jihar Maryland da ke ƙasar Amurka. To wani kira gari ga matasa da suka zo na Amurka wani kira gari ga wannan matasan? Eh to idan suna so abin da nake faɗa ɗin kenan idan suna so su zauna ɗin sun ga a rijiyar da suke ramin da suke haƙawa za ta famma ruwa to ai ana kan a ƙara likafa ta ja gaba ana so a ƙara girma ana so a ci riba ai da mu hausa muka ce don riba ake kunu to idan akwai ribar zaman to a yi zaman da zaman neman riba ɗin ba kada a zo a zo a lalace kuma a ɗauki al'adun nan duk a watsar da al'adun mu masu kyau na gida a wofintar da su a ɗauki al'adun nan ya zama shine al'adan da muka sa a gaba amma mu yi zaman nan ɗin da la'akari cewa mu fa baƙi ne komi daɗin da kake ji komi yaya ne ana ganin ka kai dai bako ne kenan koma kana da takardun zama kai ɗan ƙasa ne duk wannan ba wani abu ba ne komi takardun ka na ɗan ƙasa ba kai ba komi ba ne hmm. domin a koyaushe za a ce maka kai bako ne akwai debate da ake ko kuma tunkarar mutane da ake na kwanaki a kan zancen tumbike trump sai wani tun yana shekara uku da rabi iyayen shi suka zo nan kasar ture ne kuma mhm. ah, amna nufin farar fata ne mhm. amma da yake ba ko rasha ne yes rasha ne amma da yake ba ainihin ba ba amurka ba ne kuma tun da suke rayuwarsu duka a nan suke a gaya maka cewa uku da rabi ina dibi ina ji shekara uku da rabi ya zo kasa nan amma da ake magana sai ana cewa ana mai da shi shi dan ba dan kasa ba ne kuma shekarun shi yanzu sun fi arba'in a nan amurka a nan amerika kuma ya bauta ma amerika babban soja ne na nan da ake magana ana cewa kai dan ba dan kasa bane shi yasa waɗannan suke maka kaza kaza dan ku ba ah, ba yan kasa bane amma kuma bai san in ma ya kamata za a ce nan ne kasan tashi mm-hmm. kaga duk yadda muka yi dai mu ba yan kasa bane saboda haka sai mu yi la'akari mu yi takatsantsan tsantsan mu yi zaman abin da zai kawo daraja ma kanmu daraja ma Allah da muke bauta mawa sannan daraja ma mu domin duk abin da ka yi in ka ɓata kanka ba kanka kaɗai ka ɓata ba ka ɓata zuriyanka ka ɓata ƙasanka. Yanzu ga ganin ki kin kwashe wajen shekaru ina ji da dama a nan Amurka. Ga ganin ki me ya kamata a yi a yankunan mu in ce Nijar, Kamaru, Chadi musamman arewacin Najeriya in ce domin ga an samu an samu sauyi ga rayuwar dan Adam. Dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da uku da na zo nan na zo da yaro yana dan fari na yana shekara ɗaya da wata tara na zo na haihuwa na biyu a nan dan fari na na haife shi a ƙasar mu can aboci ma zan ce to amma ba mu saboda rashin lura rashin eh, kula ga ma'aikatan asibiti mun samu eh, matsala kwarai da gaske yaro ya fito lafiya shekaru yau ana talatin da takwas ana fama amma da muka zo haihuwa na biyu su asibitin nan su suka gane cewa bai kamata ma da an sa ni na haihu ni da kaina ba mm. amma kaga can ba a kula ba mm. amma nan da yake an kula dole aka gane ga matsalar da ya jawo wahalar da wannan yaro ya shiga ciki. An yi amfani da na'urori masu ganin ciki. Mhm. Da amfani da na'urori da muke. To kuma abin mamaki za ka gani likitocin Najeriya a ko a Amerika ko a Ingila su ne ake kiransu kwarantaccen likitoci ake ji da su. To me yasa a Najeriya kuma ba a yin haka? Me yasa ba sa taimaka ma gidan? Ga ganin ki rashin kayan aiki ne? rashin kayan aiki ne da rashin kayan aiki kila sannan kuma da rashin kula da eh, ba eh, oho babu doka irin wannan wadda za ta bin sansa sansa abuwan da ke faruwa eh, ta ganan yanzu a nan idan ka kuskure a kan wani abu dole doka za ta yi maka hukunci to can babu dokan da za ta hukunta abin da yanzu da mm. nan amerika ne abin ya faru da yaro na za a bi min dole sai hukuma ta ta hukunta dalilin mhm. eh, sakalcin da aka yi har yaro ya zama haka. Eh mutum zai ma rasa lasisin shi na aiki ba? Eh, wa ma zan je in karba in duba a wurin wa ma zan je in nema. Hmm. Da na farfado daga daga haihuwa na biyu a nan Amerika a Columbus Ohio sai na zauna ina kuka sai wata na ta ce mun menene nake wa kuka sai na ce mata ina tunanin gida ne da a ce kashi ashirin na ma'aikatan asibitin najeriya za su zo su ga yadda ake ma marasa lafiya a nan ina gada zai taimaka ma mutane eh, ta tambaye ni wai ba a yi mana haka a can e na shiru dai kawai ina kuka na kawai mm. kaga muna da matsala muna da matsala kwarai da gaske ana rike yin aiki rikon sakai na kashi nan in baka yi aiki ba ba za ka samu kuɗin ba amma can da yake an sani ko ka je aikin ko ba za ka je aikin ba kudin watan kanana sai ba a biya ka kudin wata ba sai ka ce za ka yi strike amma kuma baka yi aikin da za ka karɓi kuɗin ba amma kana strike domin ba a biya ka kuɗin wata ba. To mun gode kwarai Briska Das yar asalin kasar nigeria da ke nan jihar Maryland da ke kasar Amurka mun gode da ba mu dama tattauna tare da ke a cikin shirin namu na himma. batar ragona ni abdulaziz adili toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin washington dc a gaida abdulaziz adili toro yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Murtala Bala harka durmi biyu garki Abuja da Abdulmuɗallib Mande Magarya da Awal Mai Dabino bakin masallaci durumi biyu. Sun ce salam muryar Amurka don Allah ku ba mu dama kamar yadda kuka saba mu bayyana ra'ayinmu akan naɗin da mai girma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa shahararren ɗan wasan Hausan Kannywood Nura Hussaini kwamishinan alhazai na Najeriya. Hakika gaskiya wannan mukami ya dace muna taya shi murna. Sako na gaba ya fito ne daga Babawo Mato mai aduwa. tare da Alhaji Abdulaziz dan goga unguwar sarkin noma mai aduwa. Suna cewa wai wannan abu har ina mun yi wannan magana ne ba don komai ba sai don yadda muka ga jami'an hana fasakori wato kwastam na kan hanyar garin daura zuwa garin mai aduwa akan yadda suke musguna wa 'yan kasuwar tireda na garin mai aduwa Su dai waɗannan 'yan kasuwar trader sayo kaya suke daga garin Kano wanda gwamnati ta amince a sayo a sayar. Amma gashi yanzu ana nema a durkusar da su. Muna kira ga mahukuntar ƙasar mu Najeriya don Allah su ɗauki mataki akan wannan matsalar. Sai sako na ƙarshe da ya fito daga Imrana Madaha baku da ke arewacin Ghana. Hakika muna jinjina wa shugaban ƙasar Ghana wato Nana Akufo Ado da watsi da ya yi da kuri'ar raba gardama da aka shirya gudanarwa 17 ga watan Disamba mu ma ba ma goyon wannan ƙuri'ar raba gardama. To madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Kwamitin da ke kula da fannin shari'a a Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat zai zaman sauraron bahasinsa na farko a yau Laraba a ci gaba da binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. A yau Laraba shugabannin kungiyar tsaro ta neto suka haɗu a wajen birnin London domin fidda wata matsaya ta bai ɗaya. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar rarrabuwar kawuna a tsakanin shugabannin kan yadda za a yaƙi wato ayyukan ta'addanci da wasu batutuwa da suka shafi turkiya da amurka wani mataki da firayim ministan ethiopia abiy ahmed ya dauka na rusa jam'iyya mai mulki a kasar gabanin babban zaɓe na shekarar 2020 ya janyo cece kuce a tsakanin manyan jigajigan gwamnatinsa Kasar China ta bayyana fushinta kan wani kudurin doka da Majalisar Wakilan Amurka ta amince da shi, wanda ke kiran a ɗauki mataki a hukumance kan hukumomin Beijing sakamakon cin zarafin miliyoyin musulmai da ake yi a ƙasar. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya kira da asaki masu zanga-zangar da aka kama a cikin wani gangami na baya-bayan nan da aka yi. ma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Madina Dahir mai shanu da ta taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyar Manash Wanni Maryam Dauda ke cewa kuta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.